musulunci ya fi yaduwa a duniya in ana zaman lafiya fiye da in ana yaki fiye da in ana mai yaki kasar da fi kowace kasa yawan musulmai a duniya ita ce kasar indonesia kasar indonesia sun fi kowace kasa yawan musulmai a duniya a tarihi ba taba yaki a kasar ba ba taba mai ba yaki da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sulhu hudabiya da kafiran makka a shekara ɗaya. waɗanda suka musulunta sun fi waɗanda adadin waɗanda suka musulunta a shekara goma saboda an zauna mai lafiya ya zo nan wazin da muke da fada ake yi a garin zamani kenan ba za a samu yada islam ba sai ana zaman lafiya shi kuma Allah yana da hanyoyinsu da yawa da zai yada musulunci ku ga abin da ya faru a Aljazair ga yanin ko ina kafafin yada labarai mage ta jawo sanadiyar musulunta dubban mutane mage a aljazair ko yau din nan sai na kalli clip din ya kai sau biyu ko sau uku saboda wani irin farin ciki da nake ji a cikin zuciyata limami yana limancin sallar tarawih yana zuba kira mage da ta ji daɗin kira'a kai sai ta shigo cikin masallaci da kira ta ratsa ta kawai da ta shigo sai ta fara zagaye liman ta dan kama rigar shi ta nan ta dan kama ta nan liman zuba tilawa yake kai mage da tilawa ta ratsa ta ta ratsa ta sai ta ga daga can ƙasa bai yi ba da ta daka tsalle sai jikin hannun liman nan ya ɗora dama akan hagu liman yana jin mage ta dako ta tsallako to limamin ahalin sunna ne ba ɗan bidiya ba ne yo limamin bidiya mage ta yi tsalle ta hawo faɗa sana ana sallah sanda zai yi ihu ya wurgar da ita ya ce billahi lazi an yi mana shi fa a masallacin nan eh sai ce jifa sa kai eh, sai ce ai kota kai <laughs> ita limamin bid'a ne to amma limamin me limamin suna ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana sallah ya yayi sujada yaro karami ya rarrafe zo ya hawi ya hayi wuyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaron ya ta wasan sa akan wuyan annabi wallahi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai dago daga sujada ba sai da yaron ya gaji da wasa ya sauka da kanshi wani sahabi ya ce muka jira muka jira kai na jini ba zan iya dorewa ba ce na daga kaina na leko na ga sujada ta ta gari. kawai sai daga wani yaro ne ya fara wuyan manzon Allah yana wasa amma saboda kaunar yara kanana da tausayi irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai tura yaron ko ya sauke shi sai da yaron ya gaji ya sauka sannan ya dago daga garku bayan ya gama sallah ya kalli yaron ya ce kai sa'a dokin naka ba mai tutsu ba ne to da wuyan limamin bid'a ya hau da ya ga doki mai tutsu a ranar wallahi wannan limami da kuliyar nan ta dako ta hau kan abu da shi kawai yana ci gaba da katunsa ko lai ya kalle ta bai ba sai daga ɗaya hannunsa sai ɗora a kanta sai zama tana tsakanin hannayensa guda biyu yana kamar yana shafa ta tilawa yake zubawa malam tilawa yake zubawa mage daga nan sai ta sake kara tsalle kawai sai ta hau kan kafaɗa shi da ta hau kan kafaɗa shi ita ma magen sai ta juya sai ta kalli alƙibla wallahi sai ta juya ta kalli alƙibla liman tilawarsa kawai yake bayan ta kalli alƙibla ta sha ƙira sai ta yi wa limamin kis a kuma yanzu wannan kis ana kiran shi golden kiss sau biyu tana sumbantarsa kyamara tana ɗauka ana sallah ba wanda ya san haka zai faru bayan ta masa ke sau biyu ta gwada masa ta yaba da wannan karatun ƙur'ani ta yaba da ƙur'ani da ta je sai ta dirko tana dirkowa sai ta zagaya cikin sahu ta tafi abunta wannan abu da ake kwabarin sai turawan duniya suka gani a cikin gajeren lokaci sama da mutum biliyan sai da suka kalli wannan clip kamin a kwana ɗaya zuwa na biyu sama da mutum biliyan ɗaya da rabi sun kalla kamin a kwana na biyu zuwa uku sama da biliyan uku sun karba yanzu wa yanzu banda Allah babu wanda ya san adadin waɗanda suka kalli wannan kilib a duniya turawa da da ake bata musu musulunci ana cewa addinin marasa imani ne marasa tausayi addinin yan ta'adda suka ce wannan ba addinin 'yan ta'adda ba ne addinin tausai addinin ƙauna liman yana sallah ya nuna wa kuliya ƙauna da tausai kai wannan addinin gaskiya ne arnan da suka karbi kalmar shahada a cikin ramadan din ban da Allah babu wanda sai iyaka a duniya da bai Allah ya amfani da mage ya musulunta da arnan duniya duk ban banda Allah ba wanda ya san iyakarsu kenan addinin mu ba addinin banna bane amma ya yadda mu kare kanmu wa a'iddu lahum mastata'atun min quwwatin wa min ribadil khayr Allah ya ce ku tana da dawakai domin da su ake yaki a wancan lokacin me amfanin tana da karfi da tana da dawakai dan ku kashe wani Allah ya ce turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum don ku firgita abokan gabar Allah abokan gabanku su gane ku ba kan wallasa ba ce kar wani ya rena muku hankali kawai ya sha giya ta ɗebe shi ya auka muku dole kowa ya shiga ta yi shi Allah ce wa akari na min dunihim akwai wasu ma banda wayannan wayannan kafiran da kuke gani na Makka la ta'lamuna huwa inda baku san su ba amma Allahu alamu Allah ya san su su ne munafikan da ke cikin ku suna neman ya za'a musulunci ya karye su ma daga nan kun razana su Allah ya ce wa ma fi komin shay'in duk abin da kuka ciyar wajen taimakon addinin nan fi sabilillahi dan Allah cikin hanyar Allah yuwaffa ilaikum za a cika muku ladar wa antum la tuzlamuna ba za a zalunce ku ba ranar tashin alkiyama subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la